mun yi nasiha godiya ga ubangiji madaukakin sarki da kuma murna ga jama'a na kano wancan karatun da muka yi mun yi addu'a mun yi nasiha mun yi fatan cewa alkalai za su yi wa al'ummar kano adalci kuma cikin taimakon allah subhanahu wa ta'ala allah ya ba al'umma abin da suka zaba abin muke faɗa ko da yaushe shine ita dimokuraɗiyya tunda an ce demokradiyya ake yi ba mulkin mallaka ba al'umma su suke da haƙƙi su zaɓi shugabanninsu kuma su zaɓi wakilansu idan sun zaɓa an tabbatar ga wanda suka zaɓa a hana su zalunci ne ba wanda aka zaɓa don aka zalunta ba al'ummar da suka suka jefa ƙuri'a suka zaɓa su aka yi kwacen haƙƙinsu kuma allah ba zai bari ba saboda haka mutane su shiga zaɓe a je a jefa ƙuri'a, su faɗi a zaɓe sannan su nemi su kwaci gwamnatin ta hanyar zalunci ta hanyar alkalai da za a je a yaudara ah, wannan ba dimokuraɗiyya ba ce kuma littafin da littafin suluki muna zancen tawakkali muna zancen karbar kaddara muna zancen yadda da hukuncin Allah ah, wani abin dariya da yake faruwa bayan mutane sun yi zaɓe an kada su a zaɓe sun je kotu sun nemi su kwata sun ma kokari su kwace a kocin farko an kokarin kocin na biyu kocin karshe sun tarar da Allah a madakaca ya hana su sai lokacin kuma sai a ce an yarda da hukuncin Allah wanda sanda ya kamata a karɓi hukuncin Allah sanda aka jefa kuri'a kuka san al'umma ba su saɓe ku ba lokacin za ku ce to mun yi iyakacin ƙoƙarin mu mun yi hukuncin Allah amma kun san kun faɗi zaɓe ku ne muku kwata ku samu ba sannan ku zo ku ce kun yi lokacin Allah wannan ku riga kun makara saboda haka wannan ya zama darasi ga mutane ubangiji subhanahu wataala kamar da nake faɗa tun farko sai iya barin azzalimi ya zalunci istidraja amma daga karshe Allah yana taimakon gaskiya Allah yana taimakon adalci wannan gwamna da aka zaba Allah ya bashi ikon cika alkawarin da ya wa al'umma yadda suka so shi Allah ya sa ya tausaya musu ya musu aiki idan zabe ya zagayo idan mutane sun ji daɗin aiki da shi su sake sa in ba su daɗi ba su zaɓi wanda suke so su zaɓa da haka demokradiya cikin rayuwa muna fata da sunan kuma eh, 'yan siyasa mu za su koyi hankali eh, yadda ake a ko ina a duniya eh, mutum idan ba ya tabbatar cewa shi shi zaɓe ba a daina zuwa kotu a jina amfani da waɗansu alƙalai marasa gaskiya a ce za a yi ƙwace na haƙƙi na al'umma Allah ya ba ƙasar mu lafiyar zaman lafiya mu ne wa al'umma farin ciki wa'ina alƙalai da suka yi abin da ya kamata ya kamata a musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah ya sa albarka cikin rayuwarsu